الله سبحانه وتعالى كون يوم يرجع رمضان هجرة صلى الله عليه وسلم من العيد الذي يقول أربعين دبير ثم شعر سيدوة مسؤولي نبيا أبوهم بأشهرين غير أولا مدل سينام أولا مسلا في مسجد سبيلنا عثمان بن أحسان رضي الله عنه وفي سلة نبوه ومن قبات الدا كرشي قبدا قراتوا أتكين قصيدة كاميني الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وأن aqida ta al-imam ibn qayyim ana ne akan aqida da tarbiyya da kuma gyaran zuciya da izinin Allah wannan zai zama majalisin mu na biyar kuma za mu tashi wa qad fara kul awtan wal ahla rabbatan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله عليه وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تدرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم وقد شركت عين المحب بدمعها فينزل من بين الدموع ويسجم إذا آينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم كساه من الإجلال أعظم قمة عليها طراز بالملاحة معلم عليها طراز بالملاحة معلم فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظمه وراه إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يباهي بهم yubayi bihim amlakuhu fahwa akramuka na'am yubayi bihim amlakahu na'am yubayi bihim amlakahu fahwa akramuka نعم بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يتقب دمنا بتو أكن يدى الهزي suke tafiya aikin hajji. domin ziyartar ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma saboda soyayya da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala da yadda halinsu yake zama da yadda suke nuna ƙasƙanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da yadda suke girmama Allah madaukakin sarki da abin da ya ɗauke su ga yin wannan shine soyayyarsu da suke nuna ma Allah madaukakin mutum ya tashi ya tafiyar kilomitoci masu yawa masu ɗindin yawa dubbannin kilomitoci ba ɗaruruwa ba domin ya kai ziyara ɗakin Allah subhanahu wata'ala mai alfarma wato a garin makka to shi ne yake cewa wa qad fara qul awtana wal ahla raghbatan wa lam yusnihim ladzatuhum wattana'um wa qad fara za ka zaka su sun rabu da ƙasashensu shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa'azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq min kulli fajjin 'amiq daga hanya mai nisa ka dauki mutanen da suke tahowa daga China wasu daga Rasha akwai waɗanda saboda shauki saboda san su da su je aikin hajji ba su da halin biya ƙasarsu ba za su iya biyan kuɗin jirgin sama ba sannan tun da ba a hannun gwamnati a cikin aikin hajji ƙungiyoyi ne na musulmai su suke ɗaukan nauyin aikin hajji ta hannunsu za ka biya agency da ake da su sai ya zama zai musu tsada wallahi wasu a keke suke tahowa wani ya taba tahowa daga cikin irin wajajen mutanen wajajen rashe-rashen nan aka tambaye shi aka ce masa taya nawa ya kashe ya ce ya kashe taya wajen guda ɗaya a hanya taya keke in ya zo wani waje taya shi ta lalace sai ya tsaya ya fi wata ya ci zango wasu sukan yi tafiyar watanni uku a keke domin su zo su yi aikin hajji a wannan zamanin namu ba da ba kwana-kwanan nan ba wai dadewa aka yi ba kaga wannan wa qad faraqul Za zaka ga alhazai saboda soyayyar da suke ma Allah faraqul awtana sun rabu da kasashen su al kamar da aka faɗa mana a baya jam'u watan al ƙasa ƙasarka wal ahla sannan kuma sun rabu da iyalansu a lokacin da ba waya wani ya tafi aikin hajji shi kenan sai dai an gan shi ya dawo ba zai samu labarin gidansa ba ba za a samu labarin shi ba irin ranar da ake jifan shaidan ake mutuwa da yawan nan saboda turmitsisi to ranar duk iyalansa zai shiga cikin tashin hankali hankalinsu ba zai kwanta ba sai an dawo aikin hajji sun ga mai gidansu ko babansu ya dawo to daga nan ne za su hankalinsu zai kwanta ragbatan alhali suna son gidajen nasu fa suka basu duk da cewa lafazin arragba yana ɗaukar ma'anoni biyu ne zai yi ɗaukar kana so zai yi ɗaukar kana ki in ka sa masa an ka ce ragiba anhu ya zama baka so kenan ومن يغضب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه فالرجب عن سنتي فليس مني كاغنم باع سوكينا ومن يغضب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه وانيني ذي شي بايا سنيا بح حنير عن نبي إبراهيم عليه السلام إلا من سفح نفسه سيوان دي ميدا كنش واوا sannan wa marraji ba an sunnati duk wanda ya ce baya san sunnata alaysa minni to baya tare da ni amma idan aka ce ragiba fihi to yana son saki to kaga suna son kasashen nasu suna son iyalan nasu amma suka bar domin su tafi wajen wanda suka fi su suka bar ‘ya'yansu suka bar matansu suka bar danginsu suka bar sirkansu suka bar ƙasarsu wadda Allah ta'ala ya ɗabi'anci ɗan adam yana son ƙasashe. amma suka tafi domin su je su kai ziyara ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma kaga wa qad fara kul awtana wal ahli alhali sun rabu da iyalansu sun rabu da kasashen su ragbatan suna san iyalan nasu kuma suna san kasar tasu walam yusnihim ladzatuhu sannan daɗin da suke ji a kasashen su da wajen iyalansu lam yusnihim bai kashe musu ƙarfin gwiwa ba bai hana su su tafi ba wata na'umu haka nan ni'imar da suke ciki ta rayuwa wata hana su su tafi aikin hajji ba kaga wannan so ne sanda suke ma Allah wa ta'ala shi yasa suke haka yasiruna min aqtariha wa fijajiha yasiruna zaka gansu suna tafiya min aqtariha daga sasannin duniya wani ya zo daga gabashin duniya wani ya zo daga yammacinta wani ya zo daga kudanci wani ya zo daga arewaci wani ya zo daga tsakiyar duniya ta ko'ina ta huwa ake duk jinsin ɗan adam ɗin da kake nema za ka gan shi a wannan bagira mu baƙaƙen fata tun da ba mu da yawa a duniya ba mu da yawa yi da an fi mu in ka tsinci kanka a wani wajen sai kawai ga sai ga kai kaɗai ne baki sai kai kadai ne baki duk sauran jajaye ne ga suna da farare kai kuma kai kadai ne baki kaga sun zo daga duniyoyi mabambanta kaga wani haka za ka gan shi fuskarsa ka gan shi gayi nan mutum-mutum ba mutum-mutum ba haka dai gayi nan idan shi kanana-kanana hancin shi kamar noti kan dan makala mashi a matsili wallahi wani kaga kafar shi kawai tana hafaffashi tana zidda jini kuma fa yana kyamaka kai wai kai baki ne amma duk da haka zaka ga an haɗe kuma wannan soyayya ta musulunci sai kaga tana bayyana a wajen duk da yana ganin cewa shi fa ya fita launinsa ya fi naka yi e, ai shi launin bakin na duk ba a san shi ko ba ka bane mu ma ga munan komawa muke yi so muke bace ba ma san bakin ko sai a yi ta kwaila kaga duk shi ne wannan to falam yusnihim ladzatuhum wattana'umu dadin da suke ciki da ni'imomin da suke ciki na rayuwa a kasashen su da cikin iyalansu ba su sa su sun yi kasa a gwiwa ba ba su sa su sun kasa a gwiwa sun ki tafiya aikin hajji ba su ka tashi suka tafi ka ɗauko tarihin aikin hajji masu tafiya a ƙafa da masu tafiya a kan jakuna da alfadarai ababen hawan da ake da su a wannan lokacin tun a lokacin ana ba mu labari jiya da yawan mu ma mun sani wasu danginmu baƙaƙen fata 'yan ƙasar hausa suna nan a sudan sun makale su ba su ƙarasa maka ba ba su dawo najeriya ba shekaru ɗari biyu. ɗari uku da suka wuce suna can can Allah ya aje su kuma suka kafa wata zurriya amma kaga soyayya Allah ce ta sa su tafi amma sai kuma Allah bai kaddara musu su kai ba yasiruna min aqfariha wa fijajiha suna tafiya min suna tahowa min aqfariha daga sasannin duniya wa fijajiha da kuma hanyoyi na duniya shine yayin can Allah ya ce yatina min kulli fajjin amiq alfijaj jam'i ne na Alfaju alfajju at-tariqu hanya alfijaj at-turuq hanyoyi ta ko ina zaka ga ana bakkowa barran wa bahran wa jawwan wasu su taho ta sama wasu su taho ta ƙasa wasu kuma su taho ta ruwa ƙasashen da suke makwabtaka da saudi arabia wani kawai sai kaga ya sa da matar shi da 'ya'yan shi sai su tsallako kawai su shigo a mota da motar shi kawai sai dai ka ga alhaji yana tafiya a motar shi ka tambaya ka ce kai dan saudiya ne sai ce a ai shi ba dan saudiya bane shi dan bahrain ne kaga bahrain da saudi arabia suna da boda ko ya ce maka ai shi dan kuwait ne ta ma kaga akwai boda ko ya ce maka shi dan qatar ne kaga duk makwabtan saudi arabia ne to kawai mota suke shigowa su shigo distan allah madaukakin sarki ya sa alhazai suka yi wannan rijalan za ka gansu sun zo wasu a ƙafa shi ne Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ayyaci ke rijalan ko wa rukbanan sannan wasu kuma za su zo a kan ababen hawa in an ce a rijal nan ba mazaje ake nufi ba jam'u rajilin ne ba jam'u rajul ba suna haɗa jami A rajul namiji arrajil mai tafiya a kafarsa ai almashi ala rijlihi mutumin da ke tafiya da kafafuwansa shine ake ce mishi rajil to jam'in sa sai zama rijal sannan arrajul mutum kaga sai ka ce me ra'aitu rijalan rijalan da larabci ra'aitu rijalan rijalan me kace kenan da Hausa na ga wasu mazaje suna tafiya da kafarsu رجال نفرقه مزاجي رجال نبيه ما ستفيه إذا قبض إنكم أين تيك تي رأيت رجلا راجلا ناقوان متمي تفيه إذا قبض قاقشيني عيد آية. وعدم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق شيكم جنئ رجل شيكم تنسي الله تعالى رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة kaga rijal na wannan na farko jam'u rajil rijal kuma wancan shi kuma jam'u mai jam'u rajul mun gane ita kuma kafan ne jam'in ta rijil dan sai a ce arjul alahum arjulun yamshuna biha kaga arjul kafafuwa ke larabci ke rukban jam'i ne na rakib rakib mahayi mahayi za ka gansu sun zo wasu a ƙafa wasu kuma akan ababen hawa kowa gwagwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa sannan hata abin hawan jirgin sama shi kan shayi gida-gida ne wani kawai sai dai ka ga ɗakin shi daban wai su ne an first class da gadon shi da komai kawai an ja mai labulai irin ƙaran jirgin nan duk baya ji kai kuma dan economy an sa ka daidai inda setin injin din jirgin yake duhu din nan da kaji wanda suke zuwa su sauka jirgin sama ka ji kunnen siya toshen nan da yan economy economy kujerar ka bata wuce irin kujerar tasi ba a jirgin sama shi kuma yana first class kawai da jarida shi har da talabijin din shi da komai an ware mishi ɗakin shi daban an ja mai labulai to ka gani wani kuma na tsakiya dan business shi kuma yana da damar da zai iya kwanciya ya mai daga kujerar shi ta zama kamar gado ko da hajji za a walillahi aslamu sannan ga Allah suka mika wuyansu dukkaninsu sun mika wuyansu ga Allah sun yadda Allah ta'ala shine ubangijinsu shine masoyinsu shine wanda ya cancanta su bauta masa da gaskiya ba za su haɗa shi da kowa a cikin bauta ba shi ya sa aikin hajji cike yake da tauhidi daga fara faɗin labbai Allahumma labbaik nan kana nufin cewa Allah kawai ka zo kai mabauta amma duk da haka wasu kuma sai su je can suna aikata abin da ba haka ba wani ya je ya sabo daga ƙasashenmu waɗannan irin kasashen namu Allah ya shirye mu ake biyan mu wasu kuɗi su je domin su je su fasikanci abinda aka ba su kenan a ɗibi mata a je a kai su ƙasa mai tsarki haka fa bahaushe yake ce mata ƙasa mai tsarki amma za a je a yi saɓon Allah a ciki wani a ɗauke shi kawai abin da zai je yi sane kawai ya rika yanke aljihun mutane shi da mai gidan shi wanda ya biya masa kuɗi su rika lissafi nawa ya sata in an yi shi kenan a bashi nashi sansa. mutane suna cewa labbaik Allahumma labbaik suna cewa Allah suka zo su bauta ma wasan amsa kiran Allah shi kuma yana duba lalita ya zai ya sace musu ya musu lalata ga wannan ba ƙaramar taɓewa ba ce a cikin zunubai Allah ta'ala bai kama bawansa da nufi mutum ne nufi bai aikata ba sai abu biyu abu na farko shi ne mutum ya niyya a zuciyarsa cewa zai je ya yi ɓanna a ɗakin ka'aba a makka ko da yi ba sai Allah ya kama shi da laifi domin Allah cewa wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin ali wa man yurid mujarrad irada kawai mutum ya nufi domin irada ba ta zama aiki ba nufi na zuciya shine irada wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin ali duk wanda ya nufin zai je yayi ilhadi ya je ya kautar da hukuncin Allah a makka ya yi zalunci to ni zikku min azabin alim Allah ce sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi to ina ga kuma mutum ya je ya aikata a biya masa kawai aikin da zai je ya yi sata sata Allah shirye mu ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا walan mara absaruhum baitahu a lokacin da idanuwan alhazai suka ga dakin Allah mai alfarma wallahi wannan dakin yana da alfarma kana ganin shi zaka ji gaban ka ya faɗi kuma duk yadda kake tsammanin girmansa ya wuce haka kana zuwa zaka ka ganshi shirin a gaban ka, sai ganka kaman wani ɗan ƙwaro saboda girman da Allah ya bashi ya girmama shi to lokacin da idanuwansu suka gabaita hu wannan ɗakin nasa Allah ɗakin Allah ta'ala mai alfarma Allabi qulubul wara ilaihi shauqan ilaihi wanda zukatan bayi gabaki ɗaya suna begen su ga wannan ɗakin saboda addu'ar addu'a Nabi Ibrahim alaihi salam waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi annabi Ibrahim cikin addu'o'in da yace ya Allah ka sanya zukata su kasance kullum burinsu da begensu shine zuwa ga ka'aba addu'o'in annabi ibrahim a.s. suna da yawa da yama ka'aba to daga cikin addu'o'i masu tsada da yayi yi, ya Allah ka sanya zukata su kasance ta ilayhi ilayhi zama suna begen su tafi su je su ga mutanen makka warzuquhum min at-tayyibati la'allahum yashkurun min ya Allah ka azurta su da 'ya'yan marmari masu kyau masu daɗi saboda su gode maka shi yasa in ka tafi can ɗan iccen da baka taɓa gani ba za ka gan shi a rana ba shi a ƙasar akwai ɗan iccen da a ƙasar ku ake noma amma kai baka isa ka ci ba ko ƙina ma baka gan shi ba amma kuma za ka gan shi a can in mai daɗi ne ba irin su ɗinya ba da ɗinya da tsada da gori da tabo kaga mu din namu kenan Allah hakimun wasu kasashen Allah ba su inabi mu kuma ba mu dinya Allah ne tsarin Allah ne ko in aka ce ka kawo kuma cikin ku ka ka dinya shi kuma wani sai ya kawo sai ka inabi eh, abin nan din inabi daya sai sai maka buhun dinya goma ko wasu aka ba su aka ba su wannan tobe mu kuma aka ba mu gori ba kaga sun dan ya kama ai a girman kaga shine to lokacin da zuka idanuwansu suka ga dakin Allah wanda ya kasance zukata na begensa ta zarramu sai zukatan suka fara farfasa saboda san da da'i da suke shi ita zuciya idan ta so abu ai shi yasa suke da abin da ake cewa anxiety ko anxiety yana cin abin da ke jawo mutum kwakwalwar shi ta buga wani in aka mushi wani abu mai daɗi sai ya rikici sai ya rikici abin ya mai daɗi da yawa sai kwakwalwar shi ta kasa ɗauka zuciyar shi sai ta buga wani aka ba shi kyauta mai yawa sai ya firgici sai ya firgici kaga shi ne tazarwamu sai zukatan da rikata farfarta ka annahu mulan yan sabu kaftu kablero li anna shaqahun kasta rahala an homo ka annahu sai ka gansu yanzu kai ka ce lam yan sabu ba su taba shan wahala ba duk wahalar da suka sha ta tafiya sai su manta ta kawai sun manta li anna shaqahun domin wahalarsu da suka sha ɗin nan ƙattara hala an homo ta tafi ta basu abinda suke nema ya samu so da ka sai su manta da wahalar da suka sha sai su manta da wahalar da suka sha sun sha wahalar tafiya sun shiga cikin damuwa amma kuma yanzu tun da burinsu ya cika sun ga ɗakin Allah mai alfarma sun haɗu da ka'aba to sai su ji kawai ba wata wahala a tare da su yanzu kawai sai su zuciyarsu kawai shi shikenan ta mutu daɗi shine sai ce falillahi kam min abratin muhraqatin wa ukra ala athariha la taqaddam falillahi kam min abratin yace na gama kada Allah ka bani labari kam min abratin muhraqatin wai wane irin hawaye ne suka hawaye nawa suka iya kwararwa idan farin ciki ya maka yawa wani zubin kawai sai dai ka kama kuka ai shi yasa malamanmu masu hikima suka ce hawaye kala biyu ne akwai hawaye mai zafi akwai hawaye mai sanyi sanyayayyen hawaye shine hawayen daɗi idan mutum daɗi ya masa yawa to kawai sai fara kuka da za ka je ka sa hannunka ka taɓa wannan hawayen za ka ji sanyi yake da shi akwai kuma hawaye na bala'i na damuwa na tashin hankali shi kuma ɗini yake da shi zafi in ya zubo da za ka je ka taɓa to sai kai shi na yi malamanmu suke faɗi lokacin irin 'yan matan da idan aka zo za a aurar da yarinya aka ce kina son wane to matan 'yan matan da sai su shiru suna son shi ke shi ne wa ha, su ha. yarinya an aka tambaye ta kina son wane sai ta yi shiru ko tana son shi amma ka gane yanzu ai su suke kawa da kansu da yawa ko ce wane suke wacce daga cikin su sai su kama kuka malaman mu na fikihu Allah ya saka musu da alkhairi sai suka ce abinda za a yi in aka yi hawayen nan suka yi shiru sai kuka ya zubo an tambaye ta kina son wane sai ta kuka to sai a je a taba hawayen in an ji sanyi to daɗi ne ya kai ta soyayya shi ta mata yawa kawai sai ta fashe da kuka in kuma ka ji zafi to ba ta san shi kage hikima ko to shine wannan so daga falillahi kan min abratin abara shi shine hawaye abara me yasa aka kira hawaye da abra saboda tsallakowa suke yi daga ido tsallakowa domin abin da ake ce ma'abara shi ne tsallakawa eh, in ka ce su shari'a na tsallake titi an ce ma hawaye al'abaratu saboda mai saboda suna tsallakowa daga idanuwa su sauka akan kuncin mutum in suka yawa masu jika masa gemu wai alhazan nan saboda daɗi za ka iya kirga hawayen da suka zubar wa ukura ala asaliha la taqaddam sannan ga wasu hawayen kuma suna biyo wasu la taqaddamu wasu ba su gabatar wasu wasu ba su gabatar wasu hawaye na bin wasu hawaye na bin wasu wani hawayen na bin wani ba tsayawa ba ka kautawa saboda farin ciki wani malami na yake ban labari Allah gafarta masa yaransu ya ce lokacin da suka je aikin hajji biya musu aka yi da shi da wani abokin shi ya ce da suka je suka haɗa jikinsu da ka'aba ya ce sai ya fashe da kuka shi ma sai abokin na ya fashe da kuka ce ba wanda ya iya ba wani haƙuri a cikinmu kawai mutane duk wanda suka zo kuma lokacin ba mutane da yawa ba ba ba su da yawa a masallacin sai mutane suka tsaya suna kallon su san abin da suke makuka ba farin ciki ne ya mutu yawa yanzu su ne in wannan sai dai su yi mafarki a aikin hajji mutum yana fama da abin da zai ci yau da gobe sai a ce kuma ga kujeran maka an bashi ya zai ji kuma bayan haka ya gan shi a filin aikin hajjin a ɗakin ka'aba to wani irin farin ciki kake son yi ba za ka yi lissafa farin cikinsa ba to ne falillahi kan min abratin muhraqatin wa ukhra ala athariha la taqaddamu la ya halatta a harshen larabci a fili mudari'i mai ta'un guda biyu ka wurgar da ɗaya اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون أو سكراؤي أو سكراؤي إنكما قليلا ما تذكروا عن قود يتاء ضيع فهكا نما شيني من وأخرى على آثارها لا تقدم أي لا تتقدم يا هلس على رجل ta'un guda biyu idan sun haɗu a fi'ili mubari sai a goge ɗaya ne sai ke cewa qad shariqat aynul muhibb bi dam'iha fayanzuru min bayni ad-dumu'i wa yusjibu wa qad shariqat aynul muhibbi alhali idan masoyi ya cika da hawaye bi dam'iha da hawaye na farin ciki fayanzuru min bayni ad-dumu'i sai ya zama kallon shi da yake yi a cikin hawaye yake yi idan ya riga ya cika da hawaye saboda kuka wa yusjimu sannan kuma yana fararar da hawaye farin ciki ba za ka iya faɗin adadinsa ba ba za ka iya lissafa irin farin cikin da mutum yake shiga ba idan ya tsinci kanshi a wannan daki mai alfarma إذا عاينته النفس زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التعلم إذا عاينته العين idan idanuwa suka ga ɗakin ka'aba zala zalamuha sai duhun da idanuwan suke da shi sai zama ya kawo kawai sai ka ga idan ka tar wannan ɗaki mai alfarma gashi nan kana kallonsa wa zala an alƙalbi alƙa'ibi ta'allumu wa zala ta'allumu sannan raɗaɗi da ake da shi na damuwa zala sai ya kawo anin kalbin ka'ibi daga zuciya wacce ta kasance mai bakin ciki da damuwa duk bakin cikin da kake ciki kawai sai ka biya yayi maka abu ne da aka gwada aka jarraba ko ciwo mutum ya sauka da shi wani zubin da yawa sai ya je kawai sai ka ji kuma ya warke sai kuma idan wata jarabawar ta zo kamar ta mura ko jarabawar gajiya shi ke amma wannan damuwar da mutum ya kwaso daga ƙasarsu alalakalli mu kaga muka tashi daga najeriya ka tafi babban farin cikin da za ka fara gani shi ne kawai fitila haske malam ba magana tocila ba magana rechargeable balle candle kayan banza Ka ga wannan kawai ya ishe ka sannan kana zuwa ka je ka ga ababe da ake da su ga sunan kala-kala na da'i na cin na da'i ka ga ayaba kamar ta roba wallahi a jidda muna mota da daddare aka kama musu a cikin motar nan mun kai mu hamsin irin irin autobus din nan ita ce ta ɗiban alhazai ko tun ana aka fara musu aka hango ayaba ga ta nan a shaguna sai wani ya ce wadda ta roba ce wani ya ce a ai ba ayaba ba ce a gajacce plantain ce ƙatuwa ga sanan mulmul abinci amma wani yanzu kaga tun da aka fara azumin nan bai ci ayaba ba a najeriya kaga duk waɗannan abubuwan kawai bakin cikin da ka kwasa a irin ƙasashen mu Allah ya shirye mu da ka je can kawai sai ka ji bakin cikin kawai ya kawo maka me yasa kake jin mutanen mu ba sa son dawowa in suka je wani sai ya gudu wani ana ba shi fasfot ana ba shi fasfot dinsa kawai zai tsere a neme shi ko sama ko ƙasa ya gudu ya zama tukari kun san akwai ɗalibanmu ɗalibai 'yan najeriya da suke zuwa su je irin jami'ar musulunci ta madina ko su je ummul qura ko ɗaya daga cikin jami'un saudi arabia wallahi in suka je su ta faɗuwa jarabawa da ganga saboda kar su dawo na gangan sai mutum ya zo jaraba ko ya ƙi rubuta jarabawa ya yin abin arziki sai a ce fail ya ce maimaita shekara ashe da gangan ya yi to su ma daga baya suka gano aka ce to ga adadin shekarun da in ka wuce kana spill kana spill over to kawai za su auno ka kasa ba certificate ka daina cin shinkafa kaza ba komai so daga yan uwa wasiyar mu makasar mu addu'a wallahi am an fi mu magana gaskiya kenan an fi mu kuma ba mu da niyyar gyarawa wallahi tallahi ko nijar ka tafi wallahi wani abin nasi ya fi namu da yawa abin ta takaici balle ka je su gana ƙasashen da ya kamata a ce mu muke ba su amma yanzu misali duka ƙasashen kusan afirka yanzu idan jirage suka tashi inda za su tafi su tafi ƙasashen duniya yanzu ka tashi daga najeriya ko a cin ƙasashen afirka ƙasashe guda biyu manya-manyan ƙasashen afirka baƙaƙen fata banda maka to su ne ƙasashen da jirage ke sauka kamar hauka a cikinsu da ƙasar ethiopia ne ethiopia kawai don tarihin da take da shi ƙasar ethiopia ba ta da komai amma yanzu a duniya tana da daga cikin waɗanda ake takama da jiragensu ethiopian airline kuma ka shiga ba za ka ce alawadaransu ba sannan kenya kenya fa ji kenya in bar da daji ba abin da kenya ke alfahari da shi sai zaki da giwa shi ne fa babban arzikinsu gandun daji duk arzikin nan da ke cikin najeriya tsandame wallahi kenya ba ta da ɗaya cikin dubu daji fa take da shi in ka je china ka kai ka tafi kenya ka tambaye su me abinda kuke samun abinda kuke rayuwa da shi kuke bajar da shi sai su ce maka tuwarinsa yawon bude ido suna da zakoka suna da giwaye suna da damusoshi suna da kuraye wai zuwan da ake kasashen ƙasar a je zu kaza a je zu kaza a je gandun daji kaza a yi kallo a samu kudi a karbo kudaden ka kai da ka je kallon wai shi suke tattarawa suke inganta waɗannan kudaden suke gyara su amma mun jibe mu yau ba mu da jirgi ko kwara ɗaya wani malami Allah ya gafarta mushi a nan zari in ka ce Nigerian Airways Nigerian Airways ya ce mun kai Nigerian Airways a nigerian airways ba shi jirgi ɗaya ba mu da shi ba mu da jirgi namu na ƙasarmu wanda yau za ka tashi ka tafi wata ƙasa layi shi ya sa in ka tafi wata ƙasa da an ganka an gabanza wallahi ba wanda yake girmama ka su kuma suna takaici su ga irin arzikin da nake da shi ɗan dame ga munan amma ga munan yadda muke rayuwa Allah shirya Mun kana faɗa sai ka ji zuciyarka tana zafi kuma wallahi haka ba zai baka bakin ciki ba sai ka fita sai ka fita mala baka gumi rahmatullahi alai yana ba labari ya ce sai rika yin aikin hajji da candle a saudi arabia wajen 50 alif ɗari tara da hamsin ɗin nan saudi arabia ba ta da fitila ba ta da wutar lantarki ba ta da wutar lantarki kwata-kwata da kendil ake yawo da fitilar a ci balbal suke haskawa suna ɗawafi yanzu ya suke ci a ce maka an ɗauke wuta a saudi arabia na sakon ɗaya ba zai yiwu ba sakon ɗaya ba za a ɗauke wuta ba safa so da aka ɗauta wutan nan ta safan Allah kaɗai ta rayukan da za su shiga bala'i an tanaji komai an shirya komai in ka zo filin aikin hajji sai ka zo ka tarar da wannan abin da mota kashe gobara ɗin nan ta yan faya sabi a filin arafat wallahi sai ka kirga sun kai talatin kowace kawai an batta a kunne take tana danja jira take kai a bata umarni ga wani dan abu nan an ji wani ruru kawai ta zo ta je ta kashe amma mu za ka je lokal gamman guda a Najeriya ba su da wuta ba su da abin da mota kashe gobara kwara daya lokal gamman a nan jihar Kaduna muna da lokal gamman din da ba su da mota kashe gobara kuma mun sai kowanne mu ya sai akwai lokal gamman din da zaka samu babba sai a ce kwara biyu ake da ita kakam duk girman lokal gamman din ko mu nan zari in ka cire abu da ake da ita a bancin na abu to wani guda nawa muke da shi kuma a kira su ma wani zubin ba su da ruwa sai su ce ba ruwa wace yin kasa ce wannan muke rayuwa a cikin ko ba mala'iku za su zo su gyara mana ba la shirye mu to ka gani shine sai ke cewa idan ayanatul ainu zala zalamuha wa zala anil qalbi al-ka'ib al-ta'allum idan idanuwa suka ga idan ido ya ga ɗakin ka'aba zala zalamuha duhun da ke cikin idan kawai sai a yaye shi wa zala anil qalbi alqaibi talib sannan radadin zuciya mai bakin ciki sai ya kawo sai zuciya ta daina jin radadi farin ciki ya tabbata a gare ta sai ce wala ya'rifu at-tarfu al-mu'ayin husnahu ila an ya'uda at-tarfu wash-shawqu 'azam wala ya'rifu at-tarfu al-mu'ayin husnahu ido ne kallo baya iya gane husnahu ba zai iya tantance kan Ka'aba ba ɗakin Ka'aba ido bai sai ya ce ga iyakakken sa ba kuma gashi dama ana masa ado kuma ana masa ado akan canza masa wannan kiswa da wannan rigar tasa duk shekara sai an canza ko su nawa ne amma dai akwai wanda ake canzawa ranar arafat shi kan shi ma'aikatan da suke kula da wannan su nawa ne nawa ake biyan su kaga ba karamin aiki bai to shine wala ya arifu tsarfu an tsarfu mun fada cewa ido to ba zai iya gane husnahu kyawun ka'aba ba ila an ya'uda tsawfu haske idan ya koma maka in kai kallo haka to ba za ka iya gane kyansa ba Ke ka dawo ka zauna wa shauku abamu alhali kuma bejanka ya fi ganin da kai girma in ka dawo ka zauna kana nazari ka ce ashe ka'aban nan haka take sai karka kawowa karka kawowa to a lokacin kuma za ka fi ganin kyanta kaga duk wannan ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya girmama wannan daki wala ajabun min zafahina adafahu ila nafsihi arrahman fahwan mu'azzam wala ajabun mala yace babu mamaki game da haka ka'aba darajar da take da ita da matsayin ta da girmanta babu mamaki ga haka fahina adafahu ila nafsihi arrahman ai lokacin da Allah ya danganta ya danganta ka'aba zuwa ga kansa ai cewa yi ne wa tsakiyar baitiya <laughs> haka Allah ya ce wa tsakiyar baitiya ka tsarkake ɗaki na malaman malaman malaman malaman malaman na hau suna ce ma wannan izafatu ikhtisas na wani nina sannan ka koma ita kuma ka'aba ta zama an mata idafatu tashrifi an girmama ta kamar yanzu shugaban ƙasa sai ya faɗe ke ce kai naci ne cewa ne na ka ka samu daraja ko wane na wani to ba shugaban ƙasa ba Allah ta'ala ubangijin shugaban ƙasa mahaliccinsa ya danganta ka'aba sai ce wa tsakiyar baitiya ka tsarkake ɗaki na kaga wannan iyakar daraja kenan duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya danganta ma kansa to wannan abin ya zama mai daraja kaga kamar yadda yake cewa ne rasulullah manzan Allah kaga shi ma hakan kamar yadda ake cewa kitabullah littafin Allah kamar yadda ake cewa jannatullah aljannar Allah kaga duka wannan ne haka nan halitta Allah khalqullah haza khalqullah halittar Allah kaga da halittar da Allah ya yi tana da kima kakka walakanta ta kakka tudarta ta kakka ne muka ce zaka kauda ita a bankasa da hikima Allah ya halicce ta kaga wala ajabun min zafahina adafahu ila nafsihi arrahmanu a lokacin da Allah mai rahama ya danganta Ka'aba zuwa ga kansa fahwal mu'azzab dakin Ka'aban nan shine abin girmamawa shine abin girmamawa baya halatta mutun ya je wata a cikin sa baya halatta mutun ya je da wani nufi mummuna a cikin sa balle har ya je da nufin ya sata a'a girmama shi ake yi قساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم قساه من الإجلال الله سبحانه وتعالى ياتفا تدى لكن كعبا من الإجلال دا جرم معوى الله ياما كعبا تفاف جرم معوى أعظم حلة يسن ياما كعبا أجو أسن دا أسن مكي جرمه abinda ake ce hulla shine ka sa kaya tun daga saman ka har ƙasa iri daya shine ake ce mushi hulla ai shi ne shi bahaushe dai ta su ce hula eh hula bahaushe na nuna maka cewa idan ka sa riga ka sa wando to ka kawo hula ka dora a kanka domin asin da asin shi ne ka sa kaya tun daga sama har ƙasa iri ɗai shi ne hula. a wajen balarabe idan ya ce hula to yana nufin kaya ka sa su iri ɗaya ba kai caskurege ba ba kai haɗin bauta ba to ka samu min al a azama hullatin Allah subhanahu ta'ala ya tufatar da ɗakin Ka'aba a azama hullatin mafi girman ado atin da atin domin a girmama shi alaiha tsirazun mu'lamu Allah subhanahu ta'ala ya sanya ma Ka'aba tufafi mu'lamun wanda aka ma'alama bil malahati da kyawu ko da an cire wannan kituwa ɗin? aka ba ka'aba haka to tana da kyau tana da kyau kawai ka kalle ta kuma ku ji wani sirri na Allah in aka tambaye ka ina ne tsakiyar duniya to ka'aba masu geography sun tabbatar da cewa ba inda yake tsakiyar duniya sai ka'aba nan ne tsakiyar duniya shi yasa kuma sirrin Allah sai ce to a kalle ka in za a yi sallah kaga idan kana gabas za ka kalli yammacinta idan kana yammacinta za ka kalli gabas ɗinta in kana kudanci za ka kalli arewaci in kana arewaci za ka kalli kudanci in kuma ka je kudin da ka ga dama ka kalla a ciki eh, shi ne sai ka ga wani mai ban dariya sai ce a zahar a nan ya yi to an jima kuma za a yi la'asar bari ya je juya ta ya kallo ta ina ta kallon waje ɗaya kamar najeriya ta kallon waje ɗaya sai mutum yau ya kalli gabas gobe ya kalli yamma kusurwoyin ta ɗin nan guda hudu sai ya zama mutum ya je na kallon tsakiyar duniya nan ne ta yake a inda Allah ya aje nan, kaga wannan duk sirri ne na Allah maɗaukacin sarki da kuma darajanta wannan ɗaki nasa mai alfarma shine sai ce fa min ajli da kullul qulubi tuhibbuhu wa takhdau ijlalan lahu wa tu'azzimu fa min ajli da ai saboda haka ne kullul qulubi tuhibbuhu dukkan zukata suke son ka'aba amma zukata fa masu imani zukata masu imani dukkanin su Allah ya sanya musu son ka'aba kullul qulubi tuhibbuhu dukkan zukata suke son wannan daki na Allah madaukakin sarki wa takhdau lahu ijlalan sannan kuma suka kasance suna kankantar da kansu lahu ga wannan ɗaki wato azimu kuma dukkaninsu suka kasance suna girmama ɗaki suna girmama ɗaki kasan kafin zuwan musulunci laraba da shi suke rantsuwa idan mutum zai yi wani abu ya nuna girman abu, to sai ya ce wal ka'abati ce ce ya rantse da ka'aba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya hana rantsuwa da wani wanda ba shi ba sai ya koma sai dai a ce wa rabbil ka'abati na na Aisha radiyallahu anha manzal sun yace ina gane in kina cikin farin ciki da ni ko kina cikin damuwa da ni in kina cikin farin ciki da ni in zaki rantsa sai ki ce wa rabbi muhammadi in kuma kina cikin damuwa da ni sai ki ce wa rabbil ka'abati ko ki ce wa rabbi ibrahim ka gani to suna girmama wannan ɗakin sannan idan alkawari za ka ɗauka don ka nuna ma wanda za ku yi alkawarin da shi cewa ba za ka saba alkawarin ba sai ka ce ku zo ku je ɗakin ka'aba tun a jahiliya tun kafin zuwan musulunci in za a kulla wata amana ko za a kulla wani alkawari ko wani abu mai mahimmanci sai a ce a zo a je ɗakin ka'aba to shi ne zukata suke girmama shi وراه إلى التعريف تاكرن كنا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم وراه سننكم سيسة تاشي رانا شين غاه إلى التعريف سيس تفيلن عرفات التعريف فيلا عرفات malaman لمن سيرا الله bisi haka riwaya ba sanadi ba sanadi take da shi ba amma sun ce yu'fa fi sirati ma la idan za a ba da tarihi akan nan sassauta tsananin isnadi da kuma ƙa'idojin karɓar riwaya a abin da ya shafi siya da tarihi ba a wannan saukin a hadisi suna ba da labari suna cewa wai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da annabi Adam alaihi salam daga aljanna ita hawa ufi aka sauke ta a jidda shi kuma annabi Adam wai sai aka soke shi a indiya fata'arafa bil arafati fa sunniyal makanu arafat wai sai suka hada a filin arafa shi yasa sai ake ce mushi arafat asalin an ce arafa shine ka gane ganewa fata'arafa bil makan sai suka gane juna hawwa'u ta gane adamu adamu ya gane hawwa'u fata'arafa sai suka gane juna fa sunniyal makanu bil arafati daga nan wani sai aka kira wajen da sunan arafat haka malaman tarihi suka rubuta al-imam ibn kathir ya ambata a cikin al-bidaya wal nihaya da wasu malaman tarihi amma Allahu a'lam to kaga shi yasa sai ake cewa wajen arafat to koda da wannan tarihin ko ba wannan tarihin qur'ani ya kira wannan wajen da arafat فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام kaga al'arafat wajen da ake arafa inda wannan dutsen yake da mutane suke ci mishi jabalun rahma ana ana zuwa wajen ranar tara ga wata ana son mutum ya zama yayi azhar a wajen zai hada azhar da la'asar a wannan wajen daga nan kuma tun a wannan lokacin ana bukatar ya tsaya a wannan fili har zuwa rana ta fadi haka ake bukata sannan waje ne da ake karban addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsayi ya rika addu'a mai riwaya ya ce sai da mayafin sa ya rika fa'i ya ce sai mu rika dawo mu da manzala sama mayafin sa haka nake yi annabi sama yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a shi yasa arafat rukuni ne na aikin hajji ƙasar saudi arabia idan mutum ba wani laifi ya yi babba ba ko gidan yari yake idan suna son su sassauta masa rana arafat sai a zo da shi da hankwa sai a zo da hankwa a zo da shi saboda kai a tara aikin hajji domin ranar idan mutum bai tsaye a wajen ba to ba yi da aikin hajji hadisi sahihi manzo sun yace alhajju arafa ai aikin hajji ba wani abu bane face tsayuwa arafa wato wanda bai tsayu a arafat ba da ya aikin hajji kuma za ka ga wata an kawata ambulan marasa lafiya suna kwanci asibiti sai a ɗauko su a sa su a cikin mota ta asibiti sai a kawo su wajen saboda su samu wannan tsayuwa to shine a tarif ɗin da yake nufi warahu ila tarifi sai suka gangara da rana suka tafi filin arafat na rahmatan suna fatan samun aljannar Allah rahmatsa wa maghfiratan kuma suna neman Allah ya gafarta musu kasa shiga wuta mimman yajudu suna neman wannan ne daga wanda yake kyauta Wake nan, Allah ta'ala wa yukrimu wanda kuma yake karamci karamci shine ka ba mutum kyauta ba za ka masa gori ba shi yasa balarabe baya ce maka karim sai idan kana kyauta ba gori to shine kake kari laysa al-karimu alladhi yu'ti 'atiyatahu hubba as-sana'i wa in aghla bihi ath لا يستسيب ببذل المال محمدة ولا يمن إذا ما قلد المنن haka mai hikima ya ce karini shi ne wanda ba karini laisar karimun ladi yubi a tsiyyata hubbar sanani ba mutum bane mai karamci wanda zai bada da kyautarsa amma so yake a yabe shi in kana son a yabe in kai kyauta to kai ba karimun bane to Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sufofinsa da sunayensa alfai alkari Allah mai karamci ne ya baka ya ƙara maka kuma wani zubin ko ka butulce ba ya ƙara ma ka ƙi godiya kuma ya baka amma ɗan adam mun ya baka baka gode ba sai ya cire ka shike sai ya cire ka ina kallo na bai gaishe ni sai kakku ba shi bana ya cire sunan shi ko kuma ya ɗan mushi wani abu ce ku cire shi ka kuza shi a ciki masu ba da zakka Allah shi kyauta Allah shirye mu to shi ne da mala yake magana kansa nan yana ta siffanta mana yadda alhazai suke da yadda begensu yake game da ɗakin ka'aba da yadda suke son Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shirye mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya shirya mana zuriyar mu Allah ya saukar da zaman lafiya da alkhairi da arziki mai yawa a cikin kasar mu Allah ya yi mana damuwa da bakin ciki da talauci a wannan kasa tamu da sauran kasashen musulmai Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu da tashe-tashen hankulan da suke faruwa da fitinu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh